Zaben sabon sakataren jam'iyya na ƙasa shine babban dalilin da ya sa uwar jam'iyyar MNSD nasara kiran taron gaugawa bayan da aka kasa cimma daidaito tsakanin wasu kusoshinta na jihar Maradi. Wato sakatare mai barin gado, ministan makarantun koyon aikin hannu Tijjani Abdulkadiri da mutumin da ya kamata ya canje shi Muhammad Dutse bayan shafe aure ana tantaunawa mahalartan sun bayyana metir mai sale jibrilu na reshen zandar a matsayin sabon sakatare investi monsieur mai sale jibrilu au poste de secrétaire général the Bureau politic National da MSD Nasara. Shirye-shiryen zaɓe don ganin jam'iyyar da ɗan takarar Hussein Umaru sun yi galaba a fafatawar 2020-2021 shine babban aikin da sabon magatakarda Metir Mai Sale Jibrilu ya ce zai fi baiwa fifiko. Kun san aikin magatakarda aiki ne babba kuma saura mu yan kananan watannu biyu ko uku kafin election yanzu kurin aiki ne za a shiga duka resolution kin da aka ɗauka kuma za mu sa su an application kuma mu aiki don saboda mu samu victoire don da eh, alhaji saini shine muka sa takarar president za mu taimake shi za mu taya shi don su ya samu mu cika wannan guri. kun san parti association ne kowa ya ce a zuwa zamna tare dole sai ana haɗin kai babu wariya ba a sha yanzu haɗin kai nake so daga kowa don mu samu mu ci mu. A jajibirin wannan taro an shafe wunin Juma'a 14 ga watan Agusta da Asabar 15 ga wata ana tafka shari'a bayan da sakatare mai barin gado Tijjani Abdulkadiri ya maka uwar jam'iyya a kotu a bisa cewa bai gamsu ba da hanyoyin da aka bi wajen shirya zaben sabon sakatare mafari kenan alkalin kotu a matakin farko ya umarci uwar jam'iyyar ta jingine wannan taro to sai dai kuma daga bisani kotun ɗaukaka ƙara ta ba da izinin a ci gaba da wannan zama Hajiya Fatina ne sun diba junan ku tun kongare na tawo har bisa yau dubu wata nawa to yanzu an ka ba wani kuna hasala kuma ba ka zawa ka kamu saini mu dunkule guda mu ci gaba su zo mu kamu juna taron ya kaddamar da wasu sabbin dokokin jam'iyyar ta mnsd nasara da nufin saka tsari a sha'anin gudanar da ita sakamakon lura da yanayin da aka yi wannan zama kuma a cewar shugabanta bugo da ƙari ɗan takara a zaben disambar 2020 sai umaru dokokin jam'iyya za su daki duk wanda ya bijire wa ƙa'ida. notre congrès vient d'adopter une résolution relative à la discipline au sein du parti dont la mise en œuvre se fera, inshallah sans faiblesse. Kawo yanzu tsohon sakataren jam'iyyar ta MNSD Tijjani Abdulkadiri wanda bai halarci wannan taro ba bai mai da martani a game da zaben da ya dora Metr Mai Sale Jibrilu akan wannan kujera ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.